Juma'a uku ga watan Julai na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. jaridar Agnes da na Zandayar sun samu horo kan rigakafin yaƙi da ta'addanci da tsoron ra'ayi a Zandayar. Ƙarin haske a cikin labarin. Yawan hatsuran da ke tattare da rasuwar jama'a a kan hanyar nan da ta haɗa unguwannin terminus sagamkale da saga ya sa matasan ƙasar Nijar masu ra'ayin kula da lahiyar hanyoyi yin kira ga 'yan ƙasa na su yi kiyaye ka'idodin toki. A rahoton namu na musamman za mu taɓo batun al'adar da mata ke gani wanda kuma wasu 'yan matan ke kumiyar tattaunawa a kai a cikin zamantakewar mu ta ƙasar Nijar. Masu haron barkan mu da sake saduwa. Rigakafin al'amuran ta'addanci da tsoron ra'ayi shine madubin wani zaman taron da ke wakana a zandar. daga litinin zuwa juma'a da ya hada 'yan jaridar zandar da na agadas amina yandu mai ba da horo kuma kusa a bangaren rigakafin al'amuran tsatsoron ra'ayi da yaƙi da ta'addanci a bangaren tsarin usaid ta ma musu mamman karin bayani. L'objectif principal c'est vraiment d'amener ces professionnels de médias à ça. Burin mu na farko dai shine mu sanya masu aikin jarida su gane kun su yi aiki da wannan jigon wato rigakafi ga tsatsauran ra'ayin addini domin su kawo tasu gudunmawa wajen wannan kokowar. Zan jaddada cewa mu muna aiki ne akan rigakafi. Shi yasa muke ganin muhimmancin rawar da ya kamata 'yan jarida su taka domin a samu a kai ga haka sai an wayar musu da kai don su gane da kyau abin da ake nufi nufi da tsatsauran ra'ayin addini da kuma yadda ya shafi kasar mu. Da ne ke wakana dangance da tsatsauran ra'ayi a nan Nijar? Da wanne irin matakai ne hukuma ta ɗauka da abin da ake jira daga gareta domin a samu a gusar da wannan lamarin a cikin ƙasashen. A ranar Litinin 22 ga watan yuni da ta gabata, wani jirgin da baya da matuki a cikin leƙe-leƙen da yake ya gano wani gungun jama'a da ke yawo saman motuna a cikin yankin kasar Mali. Wannan ya sa gano cewar wannan mutanen wasu mambobi ne na wani gungun 'yan ta'adda, in ji sanarwar kungiyar Barkan da ta wallafa a ranar 2 ga watan Julai. a cikin wannan aikin an hallaka 'yan ta'adda da dama da kuma motuna masu yawa sun lalace sannan kuma an gano kayayyaki masu yawa sanarwar ta kuma kara da cewa a cikin watanni shida na baya-bayan nan an yi abin a zo a gani sosai a bangaren gamayyar rundunonin misali kusan sojoji dubu biyar ne aka aika a cikin tsarin nan na rundunar montclair kamar yadda sanarwar ta barkan ta bayyana ayyukan gyaran hanya da ya hada unguwanni terminus gamkale da saga da aka so matun ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2020 na ci gaba da gudana sai dai a 'yan kwanakin nan ana yawan yin hatsari kan wannan hanyar misali a ranar larabar da ta gabata wani mummunan hatsari ya wakana inda ya sanadin rasuwar mutane ga dai ra'ayoyin da mazauna unguwannin suka bayyana ma habibu garba ana samun hatsari amma idan ana bin ƙa'idojin tuki bai kamata a samu hatsari ba abin da yake sa hatsari jama'a ba su bi a hankali kuma su ji ciwo a banza muna son a yi muna kasis saboda nan unguwanni ne da akwai masu motuna da yawa da kuma kabu-kabu idan aka yi muna kasis za a rage samun hatsari a wannan unguwa da muke akwai babura da dama ga gudun tsiya idan akwai kasis watakila zai a rage yanzu kamar shaidan ya shiga kowa mutane ba sa lissafi idan ka je gaba kana cikin gudu idan Allah kadar ka mutu kai da kan ka san da ka laifi idan ka faɗi ka ci mu kenan ka yi ganganci idan mutum ya mutu sai jahannama domin ka yi shi da gangan. Sai mun yi hankali da hanya don ko gaskiya yaran namu sai dai hankuri muna dumawa sai dai ba sa jin magana suna bambara gudu abinda muke roƙo ga mahukunta a muna kasis kasis don gaskiya an ba haka ba haɗura za su yawaita ga yara ga tsohi muna roƙo ga gwamnati ya mana kasis har ila yau a game da wannan mummunan hatsarin da ya sanadiyar rasuwar mutane uku da kuma raunana wasu mutum uku dr rashid awal mamba kungiyar matasan nijar masu aikin sa kai kan fannin kyauta zirga-zirga ya nuna cewar ya kamata mutane su mai da hankali wajen kiyaye ka'idodin tuki don kawo ƙarshen ire-iren wannan hatsarin a cikin garin yamai ga dai su da Adama wake. Jama'a suna mantawa da kajojin tuki, amma ya kamata jama'a su gane hanya tana kashewa fiye da waɗansu tuka Kowa ya kamata ya san haɗari da ke akwai, kuma ya kamata a girmama kajojin tuki. Hatsarin da ya wakana a shiya babbar mota ce. An samu wani lokaci da aka hana manyan motoci yawo a cikin birnin Yamai. Amma ban sa abin da ya sanya hukumomi suka yi sanyi a game da wannan mataki da kowa ya ba masa. Kamar misali saka damarar tuki da dai sauran ƙa'idojin hanya. Amma ina ganin abin da ya faru ya shafe mu a matsayinmu na matasa masu sa kai. Za mu ƙara kuzari na wayar da kawunan jama'a wajen girmama ƙa'idojin tuki. Ƙungiyar malaman kiwon lahiya Suzasa ta fitar da wata sanarwa shi a birnin Yamai. Sanarwar ta karkata kan muhimman batutuwa da suka hada da batun jarabawar ɗaukar malaman jiya 'yan gidari biyu da kuma biyan albashin malaman likitocin na tsakanin shekara ta 2015 zuwa 2018 kamar yadda ibro kane magatakardar kungiyar su za su yi shaida ma rafikato a tahir Mun samu jerin suna kafin a tantance kuma cikin wannan takarda wasu abubuwa na rashin fahimta da raguwa sun bayyana game da 'yan takara ko sunayen 'yan takara kafin a tantance. Ina ganin cikin mamaki a bangaren Suizas muna da a dukkan faɗin ƙasa kwantaragi biyar waɗanda a yau suna ƙarƙashin ma'aikatar kwadago tun ɗaukar ƙudirin. Kenan a namu tunani duk wani ɗan takara da za a ɗauka ya kamata ya kasance cikin wannan jerin suna an biya miliyan 93 amma miliyan 132 a maido su alhali cikin yarjejeniyar an amince cewa duk abin da ya shafi shekara ta 2015 shekara ta 2018 an biya an yi watsi mun ce ganin cewa kudurin an ɗauke shi abin da muke jira da ma'aikatar shine daidaita dukkan waɗannan batutuwa ba tare da ɓata lokaci ba. Ma'aikatar ministan kiwon lahiyar ƙasar Nijar ta bayyana a jiya cewar an samu sabbin 'yan malatin cutar coronavirus shida a kasar niger a cikin mutane 210 da aka magwajin cutar biyar daga cikin sabbin 'yan malatin daga waje suke ɗaya kuma a zandar a ranar jiya mutum 7,535 ne aka magwajin cutar 1,081 na ɗauke da cutar 959 sun warke 54 na samun magani 68 sun riga mu in ji sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lahiya kasar nijar mutane da dama na shakkun ingancin gwaje-gwajen da ake ma jama'a kan cutar covid-19 dalilin da yasa kenan ba sa zuwa yin gwajin a cewar darakta na cibiyar da ke bincike kan al'amuran kiwon lafiya sarmes gwajin da kasar nijar ke amfani da shi a halin yanzu na da sahihanci fiye da kishi goma da tara a cikin dare. rabiu labo darakta shi na cibiyar ta sarmes birnin yamai ya mamar ya majin lokanda karin haske. Hanyar gwaji ta PCR ita ce mafi kyau da inganci ta fuskar yin gwaji bisa kashi 99 da 'yanka cikin 100. Bayan PCR akwai wasu kasashe domin sauƙaƙa abubuwa akwai abin da suke kira gwaje-gwajen binciken sauri. Amma waɗannan gwaje-gwaje a halin yanzu OMS ba ta ba da yarda ta ba. Haka kuma waɗannan gwaje-gwaje ba su da inganci 100 bisa 100. Akwai wasu gwaje-gwaje bisa labarun da muka samu wanda kuma bisa takarda ana cewa kashi 90 cikin 100. Akwai ƙasashe da suka jaraba su da ƙyar suka samu kashi sittin cikin ɗari a nan ba mu yi gwajin su ba balantana yin amfani da su a niger muna amfani kawai da PCR. Iccen goruba na barazanar bacewa a gundumar tasawa a jihar Maraɗe. A cewar jami'an ma'aikatar gandun daji, kashe iccen da ake yi daga ɓoye don ciyar da dabbobi ko kuma siyarwa su ne umar isin bacewar itacen na goruba. Lieutenant sani lawali daraktan ma'aikatar gandun daji ta gundumar tasawa ya masu da sanke karin bayani abalo kamar 'ya'yan goruba ne wanda ba su na ba kuma doka ta hana a ebi ɗiyan da ba su na ba a yi amfani da su mai yau mi muke fuskanta za ka gani ko da dare ko da wani lokacin da in an haki jami'an ma'aikatar gandun daji ba su nan za su zuwa wannan ɗiyan goruban ɗanyu wanda ba su na ba su rika ebo su domin su kawo su saida a bara waccan akwai wani proje da ya zo yana neman ɗiyan goruba a shifka su a wani bangare jikka hamsin buhu aka rasa bancin iban abalan kunnan su ma suna yanke suna suna ba dabbobin su idan ba a ɗauki mataki kwakwara ba za ka ga wannan babban inci mai muhimmanci za a waye gari babu shi akwai lokacin da wasu daga jihar agada suka taso musamman domin su zo su yawon bude ido an ce musu jihar eh, gulbin kaba akwai goruba sosai tsawon gulbin kaba nan da muka bi tare da su da kyal muka samu dan goruba guda biyar wanda muka nuna musu barka dan uwa kana lafiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka Kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance Da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusanta na. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Ganin al'ada ko haila wani lokaci ne da jini ke zuba daga matancin mace ko kuma 'yan mata wanda suka balaga. A cewar kwararru a fannin kiwon lafiya, adadin jinin da ke zubar ma mata da 'yan mata balagagu na iya kaiwa daga mililitar 50 zuwa 60 amma kuma ya bambanta daga macen mafi yawan lokuta 'yan mata ba su da masaniya kan wannan al'amarin wanda idan ya zo musu tsoro da fargaba da kuma kumya na baibaye su Ga dai rahoton da Adama Dawaki ta shirya mana a kai. Ganin al'ada ga ɗiya mace ta kan bayyana ne a shekara goma sha uku wasu a shekara goma wasu kuma sai a shekara goma sha bakwai a cewar matan da muka tattauna da su su nuna cewar zubar al'ada farko ga 'yar mata wani bi yana sanya ta cikin damuwa. Maimuna da Fatuma sun fuskanci hakan tun suna da shekara goma sha biyu ga abin da suke faɗa. Da na fara ganin su na tsorata sai na gaya ma uwata ta ce min kar in damu ta kara min da wasu 'yan shawarwari don in san yadda zan yi nan gaba. Da na fara al'ada ina klaskin cesium ina da shekaru goma sha biyu. Dama na saba samun labarin su kenan ban damu ba. Na dai gaya wa wata ƙaunar ubana akwai wata ƙawata da ta girme ni ita ce ke gaya mana cesium take shekarunta goma sha Aisatu uwar yara biyar cikinsu da ɗiya mace guda ta kwatanta ya zama wajibi ga uwaye mata mata da su waye kan 'ya'yansu mata kamin su so maganin al'adar farko. Babbar ɗiyata ta fara ganin al'ada, bata ma san ba ne sai da ta tinkare ni. Ta ce min mamma na fara ganin jini. Na ce mata ai ba wani abun tsoro ba Ya kamata mu rika tinkaran mu mata, mu rika kwatanta musu. Babu wanda ya dace da ba da shawara kamar uwa ga ɗiyarta. Kenan ya kamata iyaye su san da za su rika yi wa ɗiyansu mata. Bai kamata a rika sa iyaka tsakanin ɗiya da uwa. Madam Arimi Zuwaira, Profesa fannin tattalin iyali a makarantar Complex Albishir ta Yame ta ce ta taɓa ba da gudunmuwarta ga wata 'yan mata da ta fuskanci ganin al'adarta ta farko a cikin kalas. A wannan zamani, iya mata na saurin fara al'ada tunda za a iya samun yarinya 'yar ajin cesium ba ta ma kai shekaru sha biyu ba har ta fara al'ada. Wata rana ma ya taɓa faruwa. Yarinya duka-duka shekarunta sha ɗaya. tana kwanta a aji ta ce min ba ta jikinta na ce ta zo ko da ta tashi bujanta duka ya ɓace da jini da ta lura sai ta ji tsoro ta fara ɓoye ɓoye na ja ta na kwatanta mata duk da haka sai da ta yi kwana biyu ba ta tako kafa ganin al'ada wani lamari ne na rayuwa kuma na lokaci zuwa lokaci da ke girsar ya mace don haka abun shawari ne ga uwaye mata na su baiwa 'yarsu masaniya a kai domin kulawa da tsabtace kanta don kuma ta samu samu inganta kyaukyawar rayuwa da zaran ta manyanta. Nan dai muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa, amma bayan labarun na Faransanci, Fati Zakari za ta zo a cikin muhawarta 'yan jarida da za ta tunatar bakin nata kan mahimman batutuwa da suka shahi labarun na mako. Mu kasance lafiya.